يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبطل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة biyu دوحة رمضان تجرى na dubu da ɗari hudu arba'in sai dai bakwai ga wata biyar shekara dubu biyu da goma sha tara wannan rana a fatan karanta aya ta ɗaya zuwa aya ta kuma sha biyu tsoron ce. waɗannan ayoyi suna karanta da mu cikin yara na farko a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ibn kathir har wasu malaman tarihi ya bayyana ya kawo labarin abdullahi ibn abbas a littafin tarihi da al-sirajin da nihaya a mujallar lauku shafi na hankali labarin abdullahi ibn abbas nan ba shi ya inganta domin yana cikin eh, sahihu sira صحيح السيرة التبوية أخم زل نفاق من أجدادها سورة مالن قسياني ختم أمنا بحي لمدى أسباب النزول وتدى الشيء استطاع الله سوف تكون حتى أسباب أمنا بحريك في إنجان تباه ما بشاء الأخبار عند يدور عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم dalilin da sa Allah ya sauka da suratul kafi wannan labarin isnadin da yana da kyau wato Abdullahi bin Abbas ya ce inna mushriki quraish kafirai da na qurayshawa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake garin Makka ta ya yi hijira a lokacin da ake samun wasu adawa da tsanani tsakanin kafirai da musulmai wannan kuka ce a kusuran da cikin hankali daga cikin kafirai suka kira aka yi zama suka da shawara a wajen zama din suka da shawara kan cewa ya kamata mutanen maka su aika wajen masu yahudawa Sun da shi a nan sallallahu alaihi wa sallam ya wani cewa a ganin su manzon Allah yana korafin shi manzo ne daga Allah to ai yahudawa sun samu manzannin Allah mu Isra'il nan yahudawa muna nufin da Isra'il sun samu manzanni waɗanda Allah ya ta aiko a gare su sai ba ba biyu ba kuma duniya ta shaida saboda haka ya kamata ta yi adalci inda annabi shi yana korafin shi manzo ne daga Allah ko wasu mutane za su je wajen mai su din nan malamai hudu da musu tambaya da ya kasance wannan mutumin da ya fi maka wanda ya fi cewa shi ma manzo ne to ce sun sun ka samu manzanni masu yawa su kuma isra'ila saboda haka duk inda aka samu manzo na ƙarya za su gane بدون مجاور سنسو ريانو لكي ور إذا أخذوا دا دنا كان استيادة تتكلم وشي كم كثير أيد عبد الله بن عباس يبعد الأخير كيف أحمد مطحن يسجيو بعث النبرة من الكارث وأبوك تسجي مؤاي كان يسأل يؤمن كذا ما وتقول kufa da yahudi bil madina a tura wa malaman yahudawa da suke garin madina an zaɓi mutum biyu da garin makka al-nasr bin al-harith da uqbatu bin abi mu'ayyid matsalar ita ce waɗannan mutane biyu da aka zaɓa din wanda da ita ce da cewa azanin rajulani min sharri ibadillah idan ma kana neman mafi shirin kafirai waɗanda suka yi ta'adi ga addinin musulunci waɗanda suka cutar da manzon Allah waɗanda suka tsananta kafirci ina da tsaurin kai da haƙƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa hada'an allil islam idan ma ana neman wanda ke wato fatanci ga addinin musulunci ko ba ku da kuma wanda ya mutane biyu kunna kuma suka zaɓa aka ci su je su yi tambaya su kawo labari ibn kasir ya ce a nau daga nau ana fahimtar hukunci ne a gaskiya misali kusa shi ne uku kasu binu azimu ai shi ne mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ke ba da labari manzon Allah yana daidai samu ibrahim a gefen ka'aba yana nafila ya yi sujuda abu kudu bin abi muhaifin na shi ya ɗauko ƙasarsa ya tata wuyan manzon Allah ya tata wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda masa kuma bayan ya tata ya kinta murza kafan shi ta inda da yake wulaci ta manzon Allah a gaban duniya kuma shi ne wanda ya ɗauko wato tumbitar da bayan an yanka ta wanda labarin ana cewa a an kayi ya dauko ya jibda bayan manzon Allah lokacin da ya sujuda har ma fa'ila Allah ta na ta yarda tana wankewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana wanke ta kai waɗannan su ne kafirin da aka aika su yi binciken gaskiyar manzon Allah kuma alhamdulillah dukkan su an kashe su a yakin badar Abdullahi bin Abbas yake to lokacin da suka ji garin Madina suka samu malaman Yahudu sakon shi ne fa'aluhum an muhammad ku yi wa malaman yahudu tambaya game da muhammad kuna ku sifata hukuku ku siffanta wa malaman yahudu yadda ku siffan muhammadu ne ga bin a gaskiya a kalama gaskiya idan sun tafi wajen yahudawa su ba wa yahudawa labari malaman yahudu malaman bani isra'il a ba su labarin tarihin mazan allah siffanta musu yanki kamanninsa yake wa aka bai ruhun da sauri ma wasu ayoyin ku tsaya wa malaman yahudu su salisu irin ayoyin alkur'ani da ke Allah ya tsakar masa fa innahum ahlul kitab al-awwal saboda banu isra'ila su aka fara da su littafi a duniya ta sani fa indahum ilmu ma laysa indana suna da ilimin da Qurayshawa ba su da shi da Allah ya saukar da cikin wurin su lallai dole za a samu suna da ilimin da Qurayshawa ba su da tun da su ba su samu littafi ba waɗannan mutane biyu kabilan Madina suka zo Madina wannan fatin kafin Annabi ya jira ya dawo garin kenan fa'alu akbar al-yahudi an rasulillah suka yi tambaya game da malaman yahud suka hada su da wasu masala sai to kun ga sakon da muke tafi da shi ga samuwar ta same mu wani mutum ya bayyana garin mu ya ce shi ma manzo ne ga Allah wa wasu amrahu bi ba'd sauri. suka bayyana al'amarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ga malaman da Isra'il kuma karanta musu wasu ayoyin alqur'ani sai لهم أخبار اليهود سيما لمن يهود سكتشي ومو أجل gaya muku كوي don duk magana da kuka yi ba ita ce mu ce ba gaskiya ne annabi ne mu muna kusa da ne ba nan da ku tambaye shi an fada su amura ku ta abubuwa guda uku idan ku je baka ku tambaye muhammad game da abubuwa guda uku wadanda kan gaya muku cikin akbara kun bi inna kowane biyun mutum dan Muhammad ke gaya muku waɗannan abubuwa guda uku su manzo ne da Allah ya aiko shi wannan ya nuna cewar annabi ya ci duka wa illa wannan kare tare saboda kama abin da su waɗannan mutane biyu suka zo da shi za su bayyana tarihin za su bayyana sifofinsa za su bayyana maganganunsa sun bayyana malamai yahudu sun ga babu kariya shi ne aka kawo ta hanya na garewa su rabu da waɗannan da shawar lafiya ga ga idan kun je ku gaya wa muhammad idan ya ba ku amsa ka zo ne na gaskiya kada ya salubu an fitiyar kumar tambaya akwai wasu samari akwai wasu matasa da a cikin zamanin farko da suka tarihi matasa ne ta duniya a cikin samun matasa da suka tarihi su ba na kanamin amurkin فإنه كان فإنه كان لهم حديث عجب إذا محمد إيه كيا مكتمر يا شخص محمد من زن الله سنة أسمى ماركي ومن ثبت الأمر رسو تقع الله سنة الأمر رسو تقع الله الله شيء قال الله ننسي يا محمد بكيا ما إذا محمد قد قال الله غني سبق قال لي saboda al'amarin rikice ki a boye yake wannan shi ne abu na farko da tsarin wasu matasa wasu samari waɗanda suka yi abin mamaki sun ajabu an samu labari mai ban mamaki a zamanin farko gaya muku iyakar tambayar saboda haka ba a yi alamar ma yadda matasan suke a me ya faru ba kuma samun matasa su kai ta kamar su don haka in ya iya ba su labari ba shakka manzo na biyu su ku an rajulin tawwafin umar tambaya an taɓa samun wani mutum mai da fuska mai yawace yawace wanda babu wanda ya yawo kamar sa balaga masharikin arufi wa mazaribaha da shi wannan mutumin ya isa yammacin duniya ya isa yammacin ta ba ya zagaye duniya kamar sa daga nan ma shi ne wanda a shakka kan mai isi da annabin Allah ta fara ta'ala na uku ya gaya muku labari makka babu littafi kamar yanzu wani da ake library da an ma tambaya ka ruga ka shiga kawo bincike har ka gano amsa wacce zamani babu littafi babu ilimi wanda ma zai iya rubutu a garin masu shi ka kira su da yatsa ba rubutu da ya zama haka ne ne mai ban mamaki a a garin masa an ba da an sassan bayan ba. na uku ga falu kanin rozi na hudu ina son tambaye shi rai game da rai me rai menene rai da ina yake ni kafa an ka annabi ga nan koda ya ci biyu idan ya faɗi daya a wurin su ba annabi bane la shakka kuma na karshen manzon Allah ba zai sani ba saboda dabara ce ta malamai ya buru, da ke nuna cewa su son a ji manzon Allah ko da kuwa annabi ya iya bada an kuma an kuma manzon Allah da an kuma ba ma da haka je sun samu abin nan abin da suka je nema saboda haka suka dawo maka suka dima maka suka fasala zuwa maka ya ma'ashara quraish أفتناكم بقتل ina kun ji kafin ma na na musamman mutanen makka shugabanni da kuka aike mu yanzu mun zo da abin da suka gardama tsakaninmu da muhammad tsakaninku da muhammad sallallahu alaihi sallam mun samu malaman yahudu da abin da suka kada amara na akbaru yahud an na kwalifu an umuri malaman yahudu sun mana umarni mu masa tsaya guda uku kun ji kun ji tambayoyin na guda uku to shi kenan jawo rasulallah shawar manzon Allah bai rabuwa su ka'aba suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad akbirna yanzu suna da tambayoyi idan ka ba mu amsa da rigima ta kare tsakanin mu da ka ba mu amsa tambayoyin nan guda uku ayar da za ka ba mu amsa wakala sai manzon Allah ya ce na yarda kaya da tambayoyi suka ba da tambayoyi guda uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ukhbirukum bi da zan ba ku amsa wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ukhbirukum bi ma ta'altum anhu kadal zan ba ku labarin abin da kuka tambaya a sa amma ci gobe to shi kan Allah sai manzon Allah ya manta ya ce insha Allah manzon Allah sai ya manta ولم يستسلم فصرفوا عنه شيئا شيئا وذكوا أعرفهم يستسلم وشجري سكتوا أبو أنت saboda Allah dai da yi wahayi ga manzon Allah mala'ika jibrilu bai zo ba fa makkata samta ashata layla la yuhaddithu Allahu ilayhi fi dhalika wahya manzon Allah sai da kwanaki goma sha biyar bai wahayi da shi ba kwanaki goma sha biyu walan ya ake shi jibril ko mala'ika jibril bai zo ba su lura da yadda halin halin da annabi ya samu kanka ana iya tsorata kansa wace gobe ana zuwa gobe su taru ana kuci amsoshi saboda amsoshin na su shi zai raba garkama tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam babu amsa sun zo washe gari babu amsa sun zo washe gari babu amsa ta arjafa ahlul masalu man ka'aba magana ya ciki da mun ka'aba ma mun ai ba ga ku sami gaskiya bane kuma an kun ya ce gobe yau kwana nawa adana gadan wal yawma wal yawmu khamsa ashar ya ce gobe gashi yau an samu kwana goma sha biyar wannan abu ya bakanta wa manzon Allah ahzana rasulullah sun wahayi rashin so zuwan wahayi gare shi ne ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan cikin magana ta Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ki ba labari eh, Allah madaukaki ya kare yarda da shi da mahaifinsa ana nan bayan kuma sha biyar sun maja a kuci jibril sai ga malaikar jibril ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi surati ashabi kahfi suratul kahfi gaba da aka sauka da ita ga manzon Allah fiha mu'atabatuhu amma ta zo da kuka da manzon Allah cikin ta an samu inda Allah ya yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma fada saboda ya ce zai yi abu gobe bai hada da ne ba hada da insha Allah ba saboda an ci karkata shi babu abin da ke aukuwa duniyar nan sai Allah ya gada ma kuma ta sha'una illa an ya sha Allah biyu aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fada saboda bakin ciki da yake kai kai al'amari na Allah wa ya aiko shi Allah ne idan Allah ya ga dama duniya ta musulunta rana daya awa daya abinci guda a cikin daya wata duk zuwa a musulunta ganin damar Allah ne da kaga kafirci yana bukata ganin damar Allah ne da kaga ana saba mishi duk da cewar Allah ya so haka Allah ya gani ba su hukunta sai Allah ya kawo labari labarai da suratul kafi kuma da amsoshin tambayoyin da suka yi gaba daya duk tambayar da suka sai Allah mada suke sun yi hankalta nan amma sai labarin da ke kafin na Abdullahi bin Abbas wato shi ne labarin Abdullahi bin Mas'ud في عبد الله بن مسعود فهو مثلنا فهو البخاري جنا كتاب العلم قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقطا صحيح البخاري كما يلا مسلم وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عن يهود يهودا وسنية مدى النبي جمدى جمدى ري حديث عبد الله بن مسعود يا تابع حديث عبد الله بن مسعود haka Allah ya ce yana magana akan dalilin saukar suratul kafi kaga ya bamu labari Qurayshawa suka rubuta mutane biyu waɗanda suka je Madina suka musu bincike game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a hadisin Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud yace kaina ana amshi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi kharij al-Madina akwai lokacin da muke tafiya da annabi abdullahi bin masud ya ce akwai lokacin da suke tafiya ina takawa tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wato bayan garin madina da inda kufayi yake ko hongari inda ake samun rusassun gine-gine ko ya tawakkabu ala asibin ma'asu manzon Allah yana da sanda dogarawa da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam fa marra bi nafarin min al-yahud sai maza Allah ya zo ya wuce ya wuce wato ya zo wuce wasu jama'ar yahudawa tun da akwai yahudawa a cikin madina lokacin da muka zo wucewa fa kala ba'dhum li saluhu an ar-ruh suna cewa ku yi masa tambaya ku kai tambayan ku shi saboda duk yahudawa suna tsane to malamu sun sani babu wanda cikin da rai ya tafi Allah babu wanda sani amma suna son su ga sun kure annabi da sukan so su mai tambaya sun yadda annabin Allah ne amma sun san tambayar da kuma wanda su da an saba Sai zama iskanci gare shi shi ne suke cewa tambaya game da rai Kuma suna cewa kar ku mutu saya ba ya ji ofis bi shay'in takrahu lahu dan kada fa ya huta wata amsa da ta ta muku dai tunda kun san me kike ne ta haka ne to kuma kuma tambayar da zai kawo amsa da ba zai faranta muku ba wasu sun ce la na adana ko mu fa sai mun tambaye shi to suna muhawara su yi su har dai wani mutum da cikin su zabura ba al-qasim ya sabon kaji ban ruhu menene rai a ina yake Allah sai ya shiru fa Abdullah bin Mas'ud da ganin an ya shiru yace innahu yuha ilayhi lalle ana yi manzon Allah wahayi kai to saboda haka sai na tsaya wuri guda Allah shi ma ya tsaya an tsaya an lokacin da wani ya ya kure ne to lokacin da wahayin ya kawo da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da aya ta 85 ta suratul Isra'il wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila suna ma tambaya game da rai kace al'amarin rai yana cikin al'amura waɗanda Allah ya kanta ta san ka fasa an sarrafa ba wanda ya san al'amarin shi Allah ko wani abu na shi ne ba ce kace wato kaɗan ne na ilimi Allah ya bamu dan haka to shi da nan da kowan nan sai sauran su cewa kakkun na lakum la tasalu ba dama mun gaya muku kar tambaye shi saboda wannan tambaya ce ta babu mai sanin an ta illa shi Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi na Abdullah na Abbas eh, bin Mas'ud yana nuna cewar a Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa suka zama tambaya Allah ya saukata wannan aya ta suratul Isra'il shi kuma abdullahi bin abbas a hadisin sa ya ce shawa ko wakilta mutum biyu da cikin mutanen masa su ce madina su tambaya game da annabi sallallahu alaihi Wannan waɗannan malamai yau kuma suka ba tambayoyi guda uku da za su zama jarabawa ga manzon Allah da cikin waɗannan tambayoyi akwai a tambayi annabi ina rai yake menene rai to kaga sun tambayar da aka yi manzon Allah da rai kashi biyu ne a Abdullahi bin Mas'ud bin Abbas tun annabi yana garin Makka mutanen Makka su turo a tambayi imaman Yahudu malamai hudu da amsa a yi wa annabi tambayan abubuwa guda uku a yi masa tambaya game da ina rai yake Qurayshawa suka yi wa annabi wannan tambaya Abdullahi bin Mas'ud kuma fa a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ya koma Madina yana Madina yana tafiya da shi da Abdullahi bin Mas'ud malamai yanzu su kamar tambaya ina rai yake ya Allah ya kada aya ta 86 ta suratul Isra'i yake na an samu na al'amura ta shi shi yasa al-Imam az-Zahabi littafin tarihi Islam sau jibi na farko shafi 213 shi hadith Allah sha uku في حديث ala anna su'al مسعود فيدل an yaruhu kan bil madina الروح Abdullah بالمدينة حديث ya nuna cewar a madina ne yahudawa suka yi tambaya ga manzon Allah ina rai yake Isa Abdullah bin Mas'ud Abbas ya nuna a Makka annabi yake kamar tambaya ina rai yake sai al-Imam Sahabi yace wala Allah su ila marratayn kama marki maki sau biyu aka yi wa manzon Allah wannan tambaya eh, ina rai yake game da arruku din nan malamai sun yi maganganu sosai malamai sun yi maganganu sosai wanda in ka da bari kasir ya fata labari yana mujallar ta takwas shafi na biyu da ake nufi da rai wannan rai daga yahudawa su yi tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke ka da aktar abin da aka karin masu na suke tabbatarwa sa'alu kanin ruhu da kuma shi alhaya ta filjasa wato a yi wa annabi tambaya game da rai wanda a dalilin sa adam yake rayuwa cikin mutum idan an ci da shi shi ne ce ya mutu wannan rai din shi ne so a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kai shi ruhi ina hanyar da rai sai ina ne saboda cewa hanyar jiki ne sai hujja ce ta jijiya ne sai hujja ta jiki rai ya ji ne hujja saboda ka ina hanyar da rai yake bi ya shiga jiki kuma wata hanya ake bi a cire wannan rai misali mutum ka mutu kuma za ka iya ganin wata kafar aka tsara ran daga jiki ba su kan ba wannan kafar ba illa sai kazu yana da rai yanzu ya mutu ko ina hanyar da rai ke bi ya shiga jiki don fita shi hutu ta yaya rai yake garwaya da jini ta yaya rai yake garwaya da tsokan jiki da wato jijiya na jikin mutum ta ila ba guda suke so sani shi ne sai al-imam al ce yace wa hadha huwa alladhi ta'assasa lahu bi bi wannan shine abin da Allah ya bar wa kansa ne shi kadai ta hanyar da rai ke bi ya shiga jiki ta kowace hanya da ya fita ta yaya rai yake da alaƙar gangan jiki wanda ya zama yana tasiri mai tasiri mai gare shi ke ta ina a cikin mutum ya mutu misali ta wace kafare ya kisa abubuwan su suka ta amsar na sai Allah sau za su samun kutubi da sharhinsa ga hadisin al-imam muslim a cikin abdullah bin mas'ud rajin annahu sa'aluhu an ruhi da yasadu wato suna so a ya ba su amsa game da rai na dan adam saboda ka aqida ta ahlus sunna ita ce an yuqala ilmuhu ila Allah azza wa jalla ya ce maka ina rai yake kan sai kokarin ba da amsa ce Allah ya bar wa kansa sani a ga kullu ahlus sunna to abinda Allah ya tsara kina suratul isra'i abinda Allah ya umarni ga annabi kenan yadda an ruh kullu ruhun min amri rabbi min amri rabbi ina rai yake take ce al'amarin rai yana wurin Allah karka shi kaka da amsa babu wanda ya san al'amarin rai sai Allah haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma iyakar amsar manzon Allah kenan haka duk malami in dai malamin sunna iyakar amsar wanda shi da ya ba shi ahwazi sharhi sunan tafiyu da kuma shafi na daga da hamsin da bakwai a nan za ka iya tambaya ga amsar shi da biyu annabi ya ce amma na uku na manzon Allah bai sani ba Allah ya a annabi an tambaya ta farko da tambaya ta biyu amma tambaya ta uku ta aluhu an yarda na kuma ina rai yake annabi bai sani ba me yasa Allah ya bar sa ilimin inda rai yake da kuma alaƙa ta da jiki sarki subhanahu iftisaru kalki wato da Allah ya yi sanar da ɗan adam cikin sai ana shi sanin inda rai yake duk kwarewa da aka yi ilimin likitanci irin wanda aka yi a duniya a yau don kai ga za a iya cire wasu dabbar a cikin wata gaba za a iya canza su fuska su cikin musu a ɗauko da wani a dasa mai duk wanda za a yi amma har yau ba a samu inda za a gasa ran wannan ga wannan ba ko ba a yi a aikashen rai a ɗauke rai wannan mutum a kai wajen wancan har yau duk duniya duk shugabar ilimi ba a kai ga wannan ba sai ibn hajar ce ai dalili Allah ya bar shi a matsayin jarabawa ga dan adam me jarabawar Allah kaga ai kana da ilimi ka kware ka san ka sassan da ko da ka aka ɗauki gawa ta saboda a koya mutane ilimin likitanci ga inda hanyar jini kirki ga inda kaza ga inda kaza kaza ana koyar mutane amma ka ci gama karanta da mutane ilimi na zahiri na ba su ba su koyi ba masu cikin da suke ga ilimi ya tambaye ka kai na ranta yake ba sani ba amma kayan ta akwai rai sun ko kayan ta akwai rai kayan ta akwai rai ba shakka ba ka shakka akwai rai sai na yake ba ka iya bayanin sa ba ba ka iya nuna ga inda ba ka iya bayyana ga siffar ba ka iya bayyana ga hanyarsa to sai Allah ya jarabce mu da wannan ce to in ku yadda akwai Allah ba ku bani amfani na ranku kaga tunda ba ka ganin Allah ko ba ka ganin Allah ba ka ganin Allah subhanahu wa ta'ala amma an ce akwai Allah sai Allah ya san Allah a matsayin jarabawa ga mutum wannan shine abin da malaman hadisi ke faɗa kamar al-Imam Qurtubi a cikin masjidi da tarihi ibn mar'i لأنه لم يعلم حقيقة نفسه كيف كتم كنسبة دولة يدعى ilimin ka a matsayin ka na kanka ka kanka ka kare in ka ka gama sanin kanka ga ya mana jin da ranka yake har ba ka ci saboda ta hanyar zuwa ka gama sanin kanka ba ma alƙatul ki ujuji amma shin akwai rai din ayat da kai in babu rai za a gane mutum ya mutu idan mutum yana da rai ana ganewa saboda ka kayar ka kana da rai ina ran yake sani ba idan ku ba ku iya gane hakikanin ranka ba za a yi kokarin gane hakikanin mahalicinka wani wanda ya zama jarabawa ga dan adam babban jarabawa ce ga dan adam wanda ke ci cikin ta sa Allah subhanahu wa ta'ala wato ya boye ilimin inda rai yake ga ga dukkan manzanninsa a dukkan dan adam da kan adam ya sani cikin da ya kai kwarewa ilimi akwai abin da bai sani ba a kansa da kaya da aka yi abin amma ta san ganin sa aka ta su to shi aka barka wata ala ba ta ganin sa amma kuma ka ta sai shi Allah ya kare sai Allah ya tabbatar da wannan ayoyin suratul Nahl fara karantawa ìṣẹ̀nìyàn. Àyìnbá lè yọ̀ọ̀yọ̀ bàbá àgbà ṣẹ́gun ká ló ń lọ́dún ọ̀rọ̀ kò síbà lóhùn mi ní ìdánilẹ́lá àgbàdo الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا wato sai Allah ya saukar da ayoyi da su kafi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna su su kafi guda ɗayan ta a lokaci guda alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sauke da jaji ga bawansa ya kaddara littafin alqur'ani ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walam yaj'al lahu iwaja kuma Allah ya sanya wannan littafin karkace ba ayyiman littafi ne madaidaici wato an zala ala ya kitaba wa lam yaj'al lahu hiwajan walakin ja'alahu qayyima Allah ya saukar da littafi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanya a alqur'ani ku zama to littafi a karkace ba littafi ne mai kai sai ta ga duniya na karɓansa saboda ya dace da kowace al'umma qayyiman kitabi ne madaidaici da ya dalilin su da alqur'ani sannan Allah ya bayyana hikima da suratul saukar da suratul hikima hikimar saukar da suratul kahfi kaga su suna gani sun nemi annabi ya amsa musu tambayoyi guda uku shi Allah ya saukar da wannan sura amma shi Allah ba kan tambayar su cikin dalilin saukar ba sai ya tafi da sauƙa da suratul kafi da yawan kira kwastan shadidan lilladun ba wai an baka biyan ku ba wani shi Allah ba a canki canki da shi eh, ka gwada ilimi ga annabin Allah ka an kwada shi shi kenan la idan Allah ya sa da amsa amsan dan ga ne kai ka don ba wasa da Allah ba a wasa da Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya wasa da al'amarin Allah yana kafurta in ma musulmi ne Allah ka tsare ya saukar da su da sulkati ba dan ba ku amsa kawai ba da yun kira ba'dun shadid saboda ya muku gargaɗi dan da wata azaba mai tsanani millatu wanda ga Allah tabaraka wa ta'ala yake wajen sa sai azaba mai girma wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihati saukar suratul kafi kada zama albishir ga wanda suka yi imani waɗanda suka yi Muhammad waɗanda suka yarda da abin da manzo Allah yake faɗa suka yi aikin kwarai Allah sun ajaran tattala a saukar zakati yana karfafawa yana tabbatar da za su samu lada mai kyau a wurin Allah kuma da shi alkur'ani ya tsaka ne da abubu ya yi gargaci ya yi albishi idan ka ji alkur'ani ya sauko ba wai zai ka amsa sanda kawai bane cikin da aya ta sauko ta alkur'ani gargadi ne kuma albishir wanda ya ɗauki maganar Allah ya tsira wanda ya yi wasu da maganar Allah ya haka a cikin da suratul zumar aya ta 27 zuwa 28 Allah ya ce wa laqad sarrafna lin nasi fi ne mai kulle min kulli masal la'allakum tadhakkarun mun sanya dukkan wani littafi cikin alqur'ani ga mutane ta yi tunani qur'anan arabiyyan ghayra fi iwajin la'allahum yattaqun a cikin karatu na larabci wanda ba karkatacce ba غير في عوج هذا شيء كثرا ولم يجعل له عوج كما سورة الأنعام وتمت كلمة صدقا وعددا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم saboda ka Allah ya saukar da alkur'ani ko ta zama mai son alkur'ani ya kaskanta kar game da labarai waɗanda sun tabbata a zamanin da wa adilan alkur'ani ya bayyana adalci ta wajen hukunci da duk hukuncin da Qur'an ya faɗa to adalci ne ko zalunci kamantawa alƙur'ani shi ne da Allah ya kawo shi matsakaici shi ya ya tashi da rayuwar ɗan adam zuwa tashin kiyama babu hukuncin da alƙur'ani ke zuwa da shi wanda za a ce yayi tsanani bai dace da zamani ba babu wannan babu wannan hukunci Allah yake kan wa adlan fiskan fil qadari wa adlan fil ahkami da alkur'ani ya bayyana labari labarin gaskiya ne kuma yanda alkur'ani zai bayyana labarin a yanda dan mai tatsu da ya ji shi alkur'ani zai bayyana labari ne cike yanda za a samu fa'idar labarin shi kenan zai baka labari don ka ta da za yan tatsu ne suke ba alkur'ani da ya alkur'ani yana gaskiya kawai na labari sai ka da saura kuma idan hukunci ne alkur'ani ka gaya maka na adalci haka na alkur'ani hukunci kar mu haka ne mu sanin gaskiyar wannan hukuncin la mu kaddila li kalimati wa huwa samiul ba. Allah tabaraka wa ya yi gargadi game da saukan suratul kafi wanda ya kiyarda abin da Allah ya faɗa to akwai azaba fa mai tsanani tana jiran sa wanda ya yarda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa to akwai lada mai yawa fa yana jiran sa kowanne Allah muka kuɗi ce ne. ma jiki na fihe abada Allah mu ce ce za su za za su tabbata a cikin sa har Don mutum ya samu Allah ka sani sai mutum ya tashi a lahira mu kan cikin azaba ma jiki na fihe abada wanda ya samu a cikin aljanna ma jiki na fihe abada kamar suratul maryam ne وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنكر به قوما لدا من قوة قراءة القرآن أحرشا كاتب محمد saboda ka rika yin albishir ga masu kiyaye dokokin Allah duk wanda kiyaye dokar Allah bai sani Allah zai ha'inta kawo duk abin da kai domin Allah ka zauna ka jira za ka samu a kawo tunkira ciki kan mallukta su kai gargadi ga masu yawan jayayya sai gargadi gare su da alkuhari a su kwanan ta kusuma idan ba su daina kusuma ba idan ba su daina fata masaukakin allah ba su ba a allah suna jera su wanda za su dawo dawoma cikin ta hata ba to me dalilin sauƙi a su wata kuma har yanzu وينذر وينذر الذين قالوا اتخذ الله وحدا الله مدوك يا سنة سورة الكافر وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا Allah ya gargadi ga wasu suke cewa Allah ya rikita mutanen maka suna ciki mutanen maka suna cikin waɗanda ke ciki da da Allah su a wajensu kuma ka da suke bauta ma suna bauta ma gumaka a matsayin kamar wakilan mala'iku mala'iku kuma ƴaƴan Allah ne mata da kiristoci su dangana ɗa namiji ga Allah su kuma larabawa suna danganta ƴaƴa mata ga Allah su fahimtar larabawa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata Allah ya kuma suratul kafi yayi duk mai danganta ta gare shi daga kenan da alqur'ani suratu tashi da Allah ya kawo daga alqur'ani saboda me zama gaske ga mutanen makka ai suka danganta haihuwa ga Allah ta tabaraka ala. suna da hujja kuwa sai Allah ya ce ma lahum bihi min ilmin wa alihaihim كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما لكم kuma ba su da wani ilimi don da wannan korafi suke ma lahum min ilmin ba su da wani ilimi ba su da wata hujja don da wannan korafi suke dangantawa ga Allah ta fara ta ta'ala ala ri'a ba ikin Allah ya ce har na iyayensu ba su da hujja a duk mutum da ke masu kanta yana da da ta ira hujja ba da hujja iyayensu ma ba su ji Allah subhanahu ta'ala da ilimi akai kafurat kalimatan takhruj min afwahihim ko wannan kalma da take fita daga bakunan su kalma ce da ta yi girma Allah girma ya zama ko wanda za ta yi makariya sai wanda ya halice ka da Allah ya kare ta ayar cewa in ya kulu na illa kare ba abin da suka da ba ci kariya idan aka ce mutum ya yi ƙarya ga wanda ya ce shi kariya ta kuma da girma kariya ta kuma da girma shi ba Allah ya ce kaburar kalimatan sakuru jimin akwai ya zama tsawon Allah su yi ma Allah mahalicin ta ƙarya an ya kamata duk abin da za ka faɗa game da Allah ya zama kariya da hujja babu hujja idan Allah ya ce babu hujja hujjan nan da ta ilimi ne babu ita ko haka yasa hatta kirista har zuwa yau zai iya tsaya da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana babu ta ilimi da ya tsaya sai da musulmi ya burki saboda Allah ya riga ya faɗa ba su da hujja ba su kuma har su ba su da hujja ko da a ne ba ka samu ba bare kuma a cikin ilimi hujja na zahiri na zahiri kan taba zuwa sama ba ce ya ga da mata da zai ba ku labari saboda ka babu hujja na zahiri babu hujja na babu na littafi shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar su yada ta ta ta ta ta aya ta tamanin 80 zuwa cikin kalu ta'ala Rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda laqad ji'tum shay'an idda lalle kun zo da abu mai muni shi da kin idda ya yani munkaran Allah ya faɗi munin ka ce Allah yana da da ya ta mana munin cikin ce ta kadu samawa ya tafar min wa tan shaqul ardu wa takhirru al-jibalu hadda sama na kusan tsaki sama tana kusan rushewa saboda kawai an ce Allah yana ta kasa tana neman tsaki duwatsu suna neman su murkushe su nike su zama gari sai dalili an da aulin rahman balada wallahi ilin da mutum ya ce Allah yana da Allah ya shigar wa sanin girgizan da halittunsa suke saboda cikin magana aka danganta su ga Allah subhanahu wa ta'ala ta karshe Allah mu ce wa ma yanbaki wa rahmani an yattakiza waladan a suratul isra'i ayat 70 nan ma Allah ya ce afa asqakum rabbukum salim wa ittakhadha min al mala'ikati inasa innakum latakununa qawlan azima kaga a cikin wuraren da Allah ya ce ka jinkin ka gare shi ko kuma kana ne ya faɗa suratul kafir ya faɗa suratu maryam ya faɗa suratu isra'i suke sun zaɓi eh, suna danganta mala'iku ga Allah a matsayin ‘ya'ya mata shine sai Allah ya ce to ko Allah ya zaɓa muku ‘ya'ya mata tunda maza kuka fito sai Allah ya zaɓa muku kuka so sai ya ba ku amma shi kuma Allah sai ya rike mata mala'iku su ne ‘ya'yansa inna kun lasa kudu na kaulan aziz lalle kudu na sun magana da girman Allah ya tsare Allah ne ba. ta dawo ga shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ta da Allah ya kafin ya ba amsa ta tambayar da aka yi wa manzon Allah. Ya yi shimfiɗa ya gargaɗi idan ba ya saukar da abu aka yi wasa da shi to azaba ce kan haka mai da hankali sannan sai Allah faɗa ga manzonsa sai ki ce masa la'allaka sunnataka ala asari kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana yiwa ka hallaka ranka tana wa ka hallaka ranka ala asarihim wato a da kusurin ashin da suke aikatawa in ya afirka min ibadi saboda kayan ki tsammanin za su yi imani ko kana ganin za su kai ga mutuwa da kafirci wato wannan ya danganci sabbin hali da Allah ya haske an sallallahu alaihi wasallam da shi kuma Allah yana da sauƙin hali kuma Allah yana son kowa ya musulunta ko da idan mutanen yan uwa dankinsa suka karyata tashi duk sa'ilin da suka musanta a cikin faɗa suka nisanci musulunci abin yana kare cikin mazan Allah shine Allah ke gaya mana yace idan ka ci gaba da haka aka kai ga hallaka ranka Allah da kansa ya tabbatar bakin cikin da manzo yake shiga saboda rashin musulunta mutanen Makka bakin cikin ya fi ce a mutunta shi lallai ne manzon Allah zai kai ga hallaka ransa illam yu'minu bi hadal hadisi asafa idan dai ku imani da wannan labari na alqur'ani to saboda bacin rai saboda kula kamar yadda bai cikin tafiyar da ta ce al-mubalaka fi hukmi wal ghadab dan ka ce al'abu da larabci ya ci al-ghadabu in kai makura kwane ya kufula ya tunzula ya asala ya kai makura ta wajen fushi shine da larabci za a ce al-ghadab Allah ya ce saboda tsananin fushi da bacin rai ya shiga halaka ranka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari mu kaya maka me Allah ya ce inna ja'alna ala ma tujin ardi Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato duk abin da ka ganshi a duniya Allah ya ce wa Muhammad wannan da aka Allah da ka kashe a doron kasa din nan mun sanya shi ne zina laha ya zama kawa ga ita dudiya kawai kawa ce ga dudiya wato a cikin adon wanda ke kan lokaci wanda ta wuce duk abin da gan shi a doron kasa abin da ya yi ado ne shi amma ba zai goma ba kuma haka ne shi ba a kira shi zina kawa abin da ka gani a duniyar nan sai da ka ba shi lokaci da ga ya wuce misali abin da ake yayi duk abin da ga ana yayi ka saya ka aji bayan shekara ta riya suka wuce an gama da shi lokacin sa ya wuce idan ma fa yana nan kenan idan ma yana nan an bayan shekara ɗari kyau, mawuyaci bai ka samu gine-ginen da suke nan a yau yana da wuya Allah ya canza ya kawo al'umma al'umma ta zo da wani irin tunani to wannan shine rayuwa da ka rayuwa ce a yau kauyanci ne saboda ka kai a shafi sai a kawo nan wannan shi ake nufi da kawa kuma Allah ya ce ma duniya har zuwa ƙarshen ta babu abin da ke dawama babu abin da ke dawama yasa Allah ya haka linabluwa dan mu jaraba su ayyukum ahsanu amala waye cikin su wanda ya fi aiki haka waye zai bar sha'awar ransa umarninmu ya bar abin da muka ce babu kyau ya hana kansa ya zama su yana biyayya ga Allah da manzonsa wanda ita ce jarabawan duniya ga fadayanta saboda ka duk abin da ka gani a doron kasa jarabawa ne gare ka jarabawan nan ana so a gani za ka ci son ranka ko za ka ci son Allah tabaraka wa ta'ala za ka ci biyayya ga manzonsa idan aka ce yau kana aiki ma'aikaci ne Ai Allah ka hana ka aiki ko Allah ka hana ka aiki ba idan ka samu abinci amma aikin ya raba kan Allah da manzo a to ka zama aiki kan Allah da manzo baka ci ba. idan noma ne ai Allah bai cikar kai noma ba kai noma amma kai ka yarda noman haraba kan Allah da manzo idan kiwo ne Allah ya hana ka kiwo amma karka ya ci kiwon nan ya raba ka da Allah da manzo wanda shine jarabawa da Allah yake mana ko kowane so na rayuwa jarabawa ne me Allah ya mana kace إنا لسائلون ما عليها سعيدا تربا وإنا لجائلون ما عليها الله يسمع عليه محمد صلى الله عليه وسلم كما wallahi duk abin doron duniya za mu mai da shi ya zama rukaya mace kun ne kuma wallahi haka nan ne ko kashin dan adam sun ka kyale shi wallahi ya koma su baya saboda ka duk abin da ke doron duniya ana ya alkawari sai ya zama da shi saboda haka ita hidimar duniya aikin banza ne karfe da kake gani ko ni can duk yanda aka narkawa wallahi in ka bashi da ruwa da ƙarfa wallahi ka mace haka zai gama da shi ko mi ɗaya ne ka sani duniyan nan Allah ya alƙawari ka ya mai da shi ya zama shi. fa inna la ja'iluna ma alaiha duk abin da ke kan doron duniya sai mun mai shi ya kuma kasa matacci ko mi ne shi Allah ka raba mu duniya da imani to amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su game da tambayoyin da su shi ne darasi na farko wanda sura nan take karantawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa martabobi na tawatarwa cikin da سيد المسكر يروي كذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما الله يكرم تقوموا مراتب النهي عن المنكر matakai na tsawatarwa matakai na kyamatar zunubi wato yadda ake son rayuwar musulmi ta kasance a doron duniya shine duk abin da ba shi da kyau kai yi ƙoƙarin kawar da shi to matakan kawar da wannan abin mara kyau tun musulmi wajibi ne a cikin ya kawar da abu mara kyau duk abin da zama bayi da kyau jiki ne mu kawar da shi matakai na kawar da wannan aiki matakai uku ne su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi da cikin abu sabbin na kusuri sabon Allah ya ce ba ra'a minkum munkara wanda ya ga abu mara kyau a duniya kali bayyana biyar da ya kokarin gyara wannan abin ya da wannan abin ya canza shi da hannunsa fa in lam yastati idan ba iya ba fa bil lisanihi sai canza da ne harshen sa fa in lam fa in lam yastati idan zai iya ba fa bi qalbihi sai ya canza wannan ta zalika abu abu iman to kyamar abu ka kyamaci laifi da ka wannan shine mafi raunin imani ka fice mafi raunin imani babu raunin da ya wuce wannan kaga ana saban Allah sai ranka ka ji bai yi daɗi ba to ka tsira amma ba haka aka so kawai ba an so ka yi amfani da harshen ka ya share wannan sabon an so ka yi amfani da hannunka ka kau da wannan a ga mutum kai guda uku kenan ka yi amfani da hannunka na kawar da laifi kawar da barna ko ka yi amfani da harshen ka kawar da kawar da wannan barna sai ya tsunga karafa sai amfani da zuciyarka ka kyamaci wannan aiki na sabon Allah da ake kuma Allah kuma ya mana ya mana tafi a nan cewa wa zalika ba ku iman saboda babu babu imani ga wanda aka rasa hukun nan a wajen su da an rasa abu hukun nan to kan ma ka rasa da imani haka kai sa a zuciyar musulmi ko da yaushe a cika samun kyamar haram kyamar aikin zunubi ko da kana aikata zunubin zuciyarka su kyamaci abin ko wallahi daga lokacin da zuciyarka take kwakwaban Allah to ba mu ka imani sai samu da Allah yake wa zalika aku abul iman idan aka samu a zuciyar mu'mini babu kyamar zunubi sai sha'awar zunubi babu imani Allah kare mu wannan hadisi yana fahim muslim kitabul iman babu bayani kaunin nahi anil munkar min al iman hadisi na 49 yana sunan tirmidhi babu ma ta cikin jerin munkar bil yadi aw bil lisan aw bil qalbi yana sunan nasa'i babu tafadul ahli al iman da sunan abi dawud da sunan ibn majah da al-amr bil ma'ruf hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan gyara da kan gyara guda uku ne duk da kaga ana barna to ku dauki a cikin ka tsora akan mizani cikin hukun nan wanne kai duk inda ka ga kurban Allah ɗauki abubuwa ko sannan ka auna da wanne ka yi ka taɓa aiki da hannunka ka kawar da wannan barna ka taɓa amfani da harshen ka an kawar da wannan barna ka taɓa kyamar wannan barna a zuciyarka idan babu ɗaya uku babu imani a cikin kai wanda shi ne abin da mazan Allah ya karanta da su Allah ka tashi wannan hadisi yana sahihu jami'i sagir hadisi 2250 da ɗari uku wannan hadisin bisa abu sa'ilin kukari maratibu annahi anil munkar kan kasu ne Allah ya saukar da suratul kafir matakai na gyara barna matakai na gyara barna lau akwai magana da ilmul arabi yayi al-maliki al-imam ibn al-arabi al-maliki ya rasu a jiran kari biyar da arba'in da uku shekara ce eh, shi ne mai littafin a shamun ƙar'an musallar na kusa sha da tisin yana magana a kan tartibul amr da ma'ruf wa nahyi anil munkar ga hadisi ya tabbata daga manzon Allah hadisi na kuka karanta man ra'a minkum munkaran falyughayyihu bi yadihi idan ka ga abu mara kyau kai kokarin kawar da shi canza shi gyara shi a hannunka a yin lam yastafi fabilitani idan ba zai iya ba sai ya kai ga matakin gyara na biyu shi ne da harshe fa in lam yastafi idan ba zai iya ba fa sai koma ga matakin gyara na uku shine da zuciyarsa kaza Allah ya ce wa barka ta kul iman sun arabi sai ya ce wa fi hadal hadith min garibil wannan hadisin ya zo da bakon ilimi wanda da ne a nan ya zo da abin da ya kamata ka aikata harka suka yanzu a cikin jera kai kamata a bi da ake samun kuskure shiga ƙwariya ana barna sai ta hannu haka bari. Ba Allah ya ce tsarin a cikin nan idan ka ga barna ka sa hannu ka gyara in ba ka iyawa da harshe in ba ka iyawa jiya la a cikin zahiri amma idan larabi ya ce hakika abin da ake so ta cikin arzikin ne so maimakon ya zama abu na ƙarshe shi aikin zuciya matakin farko shi ne na zuciya wanda shi ne a akali wanda shekara suka yi da wannan hadisin suka biya hadisin bai kan kaɗan ko kuma an saba wa mazan Allah ba wato balaga ce hikima ce ta magana ta mazan Allah saboda ya nuna mana a buƙatar mu gaskata ta wata barna sai aka ɗauko shi a gaban shi saboda a nuna mana har mu ji ta wata barnar ya tafi ko karshe aka kawo ko amma abin da ake so shi ne a farko mace laifi da zuciya sai na biyu in kokarin gyara laifi da harshe in ya gagara sai na uku ta sa hannu waɗanda wannan shi ne matakin gyara wanda asali kamata amma annabi sallallahu alaihi wasallam su juya بدأ بالإيمان في في البيان بالأخير ثم الله يفار بيان الكرشي بالفعل abin da za a yi a ƙarshe tasirin munkar gile shi ka yi ƙoƙarin kawar da barna da hannu wa inna ma yi kusa kan wa yari. ya ce amma hakika abin da ake so su kai shi ne ka farko da mace abu mataki na biyu ka yi bayani da harshe ka yi ƙoƙarin kawar da wannan lafi da harshen sai lam yakun idan kyamar abin da zuciyarka bai yi karba harshenka bai iya kara abin ba fa in lam yakun sai kaji to sai ne ka ba hannu ka hannu sai gyara wannan bibi wato kai ya kawo ya kula ya kula bain al-munkari wa bain al-muta'ati fi nafsi kaga ce a sa hannu a sa hannu kaga aikin aikin kara kara a aikace ya shigo ba can kana wa'azi misali farko mataki farko kan ana shan giya mataki farko abin da ake so ga kowane musulmi ya kyamata wannan abin a zuciyarsa isra'ilin da yake ana shan giya ya kyamata ana shan kwaya ana ana caca ana wani aiki na laifi isra'ilin da ya gani ya kyamata a kyaman nan shi ne matakin farko na biyu fa ya san harshe ya yi nasiha wani shaye-shayen da ba shi da kyau haka an ci taki na biyu a ƙarshe ke na ake ƙoƙarin gyara idan ya ga gagara ba a hannu ranar da ta ga ya ɗauko kuma jiya ka sha sai ka ci ka buci a kama ta ga an sa hannu nan za a hana barna ta fara da ta ƙarshe bai bari ba yanzu ko suke ta hannu kuma a gyara wanda shi ne mataki na yadda aka yi gyara hannu maimakon da harshe. Eh, Ibn al-Arabi ya ce fa in lam yaqdir idan halin ka kada da iya gyarawa ba ya ɗauko kuɗin iya zai sha ba ma can ka ta umar nasiha ya daina yaƙi ko ta ya kaci iya daga hannunsa kwalton da kashi bai bashi ba sai ya kai gaba buɗe gidan giya fa in lam yaqdir illa bi muqatalatin wa ilahin idan ya zauka zai bari ba lokacin an sa dukiya an sa mutane an yi yaki ka kai ga rusa gidan giyan da kuma kai mataki na doka kenan sannan kuma sai da karfin mulki za a yi wannan canji ta gama sakan gyara sun fara daga kasa zuwa sama ba wai daga sama zuwa sama ba sai ce wa zalika inna ma huwa sultan idan aka ce za a rusa gidan giya sai da ba shi da wannan iko a cikin manzon a shari'a kai ba za ka cutar da nemi kika ka samu rusa gidan giya ba aikin waye aikin sarki gari ne aikin shugaban al'umma saboda karfin mulki shi zai kawo da wannan abin amma in kika da kai abin da zai biyo baya zama yana da muni kan gyara su zama to barna li anna shahra billahi bayna an-nas kar yakunu marhajan fitra idan aka ce kowa ya ga gidiya ya rusa ko da ka sai mutane kowa ya ci gidiya ko aka dinga sayan gidiya sai da gidiya sai ya rusa bayan an kai daga ta zama to masu rufa wannan kasance da ita wani ka a kunu ake yi ba giya ba ne sau da ka wani ko cikin ka zai rufa gidan shi ma cikin to matsalolin kwanta ya to ya auku tsakanin jama'a saboda haka za a ce idan za a yi gyara mataki na doka to dole sai dai hukuma ta ke wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana wannan ake gyara wanda akan haka na shari'ar musulunci kuma akan haka wato dokokin Allah subhanahu wa ta'ala su gudana matakin farko idan Allah ya hana abu kai musulmi zuciyarka da mutu wannan abu duk abin da aka kifa shi da kyau kai kokari zuciyarka tana kyamar wannan abu idan zuciyarka tana sha'awa to hakika mutum ya fara nisa daga imani a cikin su kai kokarin amfani da harshenka cewar ka da Allah hana kana hana jin da Allah baya ba sai kawai gyara da yawa a harshe mutum yana kiran wani a gefe ya bashi shawara shawarar nan da kake nasiha ce duk da za su ga gyara nasiha ce wanda addinin nasiha haka kenan kowa nasiha tana kawo kansa to laisa wara'ahu fi daraja ce mutum zai ga laifi bai canza ba ya mutu wannan a zuciyarsa ba to wannan shine mafi rauni ku shi da mafi rauni na imani don mutum ya zama to a zuciyarsa ko kyamar laifi da zuciyar da shi babu imani ba ta tsare al-Imam shi ma ya yi magana a kan sharhi hadisin Abu Sa'id al kudiri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera matakai na hana laifi da uku

manzo Allah ya umarci a nan fara a kanmu bai matsayinsa wajibi ne saboda duk sa'ilin da ake laifi kowane musulmi ya ga wannan laifi gyara akan sa wajibi ne wannan wajibi ne akan al'umma kuma da tsakani a tsakanin malaman sunna shi alijan nawawi قال تعالى وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنه واجماع الامه malaman musulunci a tarihi kan wani malamin tarihi gyara ga ana laifi kai kokarin gyara wannan laifi kai kokarin kawar da shi kai kokarin nasiha babu wani malamin da ya ce wannan musahabi ne ko wani malamin cewa ya ce wajibi ne wannan ya zo a tafsirin al-Imam Shawkari Fathul Qadir yana mujallal na farko shafi na shafin 365 al-Imam Shawkani yana fassara aya su suratu ali imran ne matsayin ina matsayin musulmi ya ga ana laifi ya yi kokarin kyara sai yace wujuhu sabitin bil kitabi was sunnah idan kana neman hujja akwai hujjar a cikin alqur'ani akwai hujjar a sunnar manzon Allah wajibi ne in ka ga ana kafa wata karfi da kokarin kawar da wannan kai kokarin gyara wa huwa min a'zami wajibati shari'a al-mutakka yana ma cikin wajibai mafi girma wa asalin azimu min usuli yana cikin asali mai girma da aka kafa addinin musulunci a kai wa rukunin mushayyatun min arkani yana cikin rukunan musulunci wato wanda aka kira addinin musulunci a kai nasiha ba sai akan ta a cikin addinin musulunci shi kuma manzo Allah yace addinun nasiha addinun nasiha cikin da kana barna kai gyara addini gaba da ya kai ginu ba daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da la tun daga zamanin annabawan farko wannan yana cikin bayanin al-Imam Shawkani a littafin al-Milal al-Ahwa'i wa Nahl al-Imam Ibn Hazm inna ma littafin al-Milal a mujallar na hudu shafi dari da saba'in da daya في تفرقة الأمة كلها على وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد. يكمل مصنف في اتفاق الشيوخ cikinka ana laifi ka yi jiha da cewa nasihar akwai matakanta akwai hanyoyin da ake yin ta akwai hikima da su kawai su ana laifi za ka ga yin nasiha ba ta waɗannan matakai na hikima amma dai na nasihar kanta wajibi ne ko aslul musallam ta ne dawo suratu ali imran aya 100 Allah ya ce mana ولتكن منكم أمة يسكون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم اللين أسكنك أقاموا أمة وتعلمون يسكون إلى الخير وأن ذكر كثيرا عند الخير ويأمرون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر wato a cikin musulmai wajibi ne a samu waɗanda za su rika karantar da mutane masu tsawatarwa inda aka ce minku wal minku? wannan yasa duk malaman sunna suka ce a shi nasiha farilla ce ta kifaya domin in ka farilla ce da take kan kowane musulmi to da Allah bai ce minku ba ga wajibi ne akan kowa amma Allah tabaraka ta'ala yace wal takum minkum idan aka samu waɗanda ke iya tawatarwa a gari a daina kaza a daina kaza shi kenan dama kai ka ga ana aikata wani abu mara kana so ka hana wani ya ce ai ba ni a daina kaza ya sauke maka nauyi ya riga ya sauke ba dole bane kai kin ma kana kai ma sai kai wannan nasiha a shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake wata kun minkum ba lalle bane ya zama kowa sai yayi amma kuma ta wata lada wanda yayi nasihan nan shi kan samun lada wanda ya yi nasiha nan shi kadai yake tsira idan bala'i ya sauko saboda ka ci da hali kai ma ka yi wannan nasiha samu wannan ladi saboda ka samu wannan tsira saboda shi Allah Ta ta ta'ala a farkon aya yace wasta kun minkum a samu daga cikin ku amma a ƙarshen aya ba ce wa ulaika waɗannan masu nasihan kumul na su kuɗi ne masu tsira ce kaga ya kamata kowa ya yi kokari ya ga cewa yana da nasiha gwadon hali idan ma bai yiwu ba da kyamaci laifi a zuciyarsa wanda in ka dubi fassarar wannan aya ta sura Ali Imran haka za ka gani ah, kamar tafsirin Jamal Muhammad Jamal Ibn al-Qasim Imam al-Qasim tafsir al ah, ya ce wa zahir amil al-kitab zahiri umarnin Allah a nan wajibi ne zahiri umarnin Allah a nan wajibi ne biha bayanu anna salata manutun bihi kuma Allah ya tabbatar da tsiran al'umma ya ta'allaka ga nasiha kuma in ka ji al'umma da ta nasiha to za ka samu halakaci a tare da ita duk al'umma da ta nasiha to za ka kai ga halaka arnana aukuwa an rasa masu gyara ta saboda jama'a sun zauna kara zube sun ta san mahalaka amma idan aka samu su za su fito suna tsawatarwa to za ka samu wannan al'umma ta tsira saboda Allah yana sa albarka a cikin tsawatarwa da ake samu wasu na yi a daidai bane a cikin jama'a sun zauna babu tsawatarwa kowa na aikata abin da ya dama duk fa'ilin da suke zama a gari yana da irin wannan sifa ku ci kokarin barin wannan gari domin bala'i na zuwa wannan gari Allah subhanahu ta'ala ce ulaika humul mu'minun kira kawai sune waɗanda ke kokarin gyara a cikin al'umma dan ya zama a gari ana zaune babu babu gyara wannan gari bala'i cikin howa gari shi shi yace inna salaha manutun bihi tsira ga al'umma ta ta'allaka ne ga da nasiha ulaika humul muflihun bayanin anna anna fardu ya na fardu aini da bayanin cewa ba ku illa ba ci aidin wanda take kan kowa fardu kifaya ne idan an samu suna da fi akali la ilhamdu annahu idza qama fi ummatin sakata fardu an al ukhra lam yakun eh, lam yakun Allah bai ce kunu kullukum amilin bil ma'ruf ba Allah bai ce kanku kowa ya zama mai umarni da aikin alkhairi da kuma tawatarwa a aiki mara kyau Allah ka faɗi wannan fa ya ce wal takum minkum lallai ne a samu daga cikin ku فإذا مهما قام به واحد أو جماعة تكفى الحرج يعني تكفى الحرج في الآخرين idan dai aka mutum guda ya tashi yana tsawatarwa ko wasu mutane suna tsawatarwa kan wani laifi da ake aikatawa to shi ke nan mutum ya sauka da sauran mutanen garin Allah ba zai kawo mutanen garin ba da laifin ba amma al mubashshirin waɗanda suka yi albishir waɗanda suka yi tsawatarwa su kaɗai suke samun tsira yani inda ka kawo da an hulkar ko asma'u ba da an hulkar ko asma'u idan da a cikin mutane ba su daina sakatarwa wa annal harafu kan alqadiri na alayhi la mahala sai shi ta kowa da wanda yake iyawa da wanda baya iyawa mai fitar nasiha wajibi ne da ya shafi al'umma ta daya kai da aka samu wani na yi salillahi alhamdu mataki ne na gyara idan an ji waɗannan matakan gyara da uku ba za ma a cika da uku ba za ka samu al'umma ta zauna lafiya duniya za ta zauna lafiya to eh, wannan ya zo cikin bayanin mu da yawa wanda kusan tun littafan tasiri sun yi bayani irin a cikin tsaron aya ta ɗari da ta surat al-imran haka al-imam al-ghazali da littafin ijab ulumuddin ya yi magana a akan matakai gyara al'umma to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da surar kahfi ya kaya mana matakan gyaran nan gaba matakan gyaran nan da suka zo a bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a suratul kahfi kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri yace man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wanda ya ga aikin barna yayin kokarin gyaran da hannunsa kai lam yastati wa bi sa'i idan ba zai iya ba sai ya sa harshe kai lam yastati wa bi qalbihi idan ba zai iya ba sai zuciya malamai suka ce na'am yanzu Allah ya juya umarnin da gaggauta gyara har a samu barna a tsakanin al'umma amma matakan gyara shi ne a fara da kyama da zuciya matakin farko kenan matakin farko na gyara barna shi ne kowane musulmi ya rika kyamar laifi ya ba a yi musu kyamar laifi don idan babu kyamar laifi to babu imani idan babu imani ga al'umma ba na iya tun da ke gwada maka a da shi to sai ga musulmi suna sha'awar laifi ta aka wayi gari ka ne na sha'awar sabon Allah babu kyamar sabon Allah sai sha'awar kama ma Allah idan kana gari idan kana unguwa kaga sha'awar sabon Allah shi ke karuwa sai alama da suke nuna ma abu imani kantar wannan kuri ya ji ma kuma la'ibai amma idan aka samu ana ana sha'awa ana kyamar Allah duka cewa ana saba mishi ana saba ma Allah din amma ana kyama to wannan akwai dama dama saboda rashin kyamar laifin yana gwada babu imani amma idan ana aikata laifin sannan kuma ana kyamar laifin imani saboda haka yasa idan musulmi yana aikata laifi ransa ya baci ya sa ta aikata wannan laifi ya rasu wani ya tambayi manzon Allah ya rasu lalla. Na kan aikata abu raina bai so ba na kan aikata abun da raina yi daɗi idan na aikata wani abu sai in ji daɗi idan na aikata kuma da kyau sai in ji raina bai ya ɓaci sai manzo Allah ya ce alamar kana da sauran imani kenan akwai alamar imani ka fada ma Allah ka hana zina kiran ka ya ɓaci ka sha giya ka ji ranka ya baci ka kwaba ma Allah <clears throat> ka ji ranka ya baci amma abin da kai da alamar da kai musulunci ba ku kula bacin ran da ka samu alamar akwai rabuwar imani kenan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka ka samu mai kyau ne sai ka ji daɗi ranar da ka karanta alqur'ani ranar da ka gama har karatun alqur'ani sai ka ringa farin ciki wannan farin cikin da ba wai a rashin ikhlasi bane kana farin ciki da alamar akwai imani a zuciyarka domin kana sha'awar aikin ibada idan akwai sha'awar aikin ibada a zuciyar bawa to akwai alamar imani idan akwai kyamar ciki a zuciyar bawa to akwai alamar imani saboda haka wa'azi yake da mu da ƴaƴanmu mu rika kokarin shigar da son addini a cikin mu kokari ka samu kiki da su sunan da sauransu wani abu wanda ke iya jawo sha'awar addini da suka sai ƴaƴanka domin kyamar addinin shi ne matakin farko na halaka amma matukar ana son addini a zuciya to ko da ba a aikata aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da shi ko alamar tsira eh, insha Allah abin da ake fata musulmi a samu a zuciya to shine sha'awar addini da kyamar gaban Allah kada shi ne matakin farko idan aka ce mataki na biyu na gyara mataki na biyu na gyara wato shine a sa harshe mataki na uku na gyara a sa hannu mataki na uku na gyara a sa karfin mulki Allah ya haɗa su a suratul kafi daga ɗayan Allah ta barka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka sada Allah ya gafarta mana kuskure gobe idan Allah ya kama insha Allah ta fara jin mataki na farko na gyara tsarin Allah ta barka wa ta'ala wanda manzon Allah ya bayar da cikin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال